is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri na yau uku ga watan Oktoba da fatar an wani lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To Grace kanun labaran mahukunta a Najeriya sun ce mutane goma sha hudu ne suka mutu, kana wasu da daya suka samu rauni sakamakon bom ɗin da ya tashi a sassa biyu a babban birnin ƙasar wato Abuja. mutanen iran sun yi dafifi a tashar jirgin babban birnin kasar domin yi wa mutanen kasar marhabin lale a jirgin farko da ya dawo da mahajjitan kasar ƙungiyar likitoci masu taimakawa jama'a fi sabilillahi da ake kira da turanci doctors without borders sun bayyana cewa sakamakon lugudan wutan da aka yi har na tsawon lokaci a arewacin afghanistan ya yi dalilin mutuwar mutanensu wato tara kyauta jami'ar apc a jihar taraban najeriya ta mai da martani dangane da zaben 'yan takarar wato 'yan takarar gwamnan jihar da ta sha kaye jummai aisha alasan da ake shirin ba mukamin minista to ko wannan yana nufin jam'iyyar ta janye kalubalen ta da shan kayan ne a najeriya dai kowa ya sani nan kudancin najeriya akwai wanda aka bashi minista an yi zaɓe bayan zaɓe ana gaban kotu kafin a yanke hukunci aka ba shi minista da aka zo aka tabbatar cewa shi ne ya ci zaɓe ya ajiye kujeransa na minista ya koma ya je ya karɓi gabnansa sai kuma wani sabon rikici da ya barke tsakanin haɗakar jam'iyyun jihar bauchi ibrahim ka almasi garba zai shigo da shirin wato amsoshin tambayoyinku amma duka sai bayan kun sha labarai masu hare tare da sallama mahukunta a najeriya sun ce mutane goma sha hudu ne suka mutu kana wasu arba'in ɗaya suka samu rauni sakamakon bom ɗin da ya tashi a sassa biyu na babban birnin ƙasar wato abuja waɗannan dai mai sun tashi ne a yanya da kuce sai dai kawo yanzu ba wani ko wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin sai dai mutane suna danganta shi da ƙungiyar boko haram wannan tashin bom din na daren jiya ya biyo bayan wanda ya faru ne shekaran jiya inda wasu mata 'yan kunar bakin wake suka tada nasu bom din a maiduguri fadar gwamnatin jihar borno inda su ma suka halaka mutane goma sha hudu kano wasu talatin da tara suka samu rauni iri daban-daban mai magana da yawon sojan najeriya ya ce ba kowa bane ke aikata wannan aika-aikan illa kungiyar nan ta boko haram birnin maiduguri ya daɗe da zamantowa wurin da 'yan boko haram din suka daɗe suna gasawa jama'a aya a hannu haka kuma a halin da ake ciki shugaban hukumar agajin gaggawa na babban birnin tarayyar najeriya abuja alhaji abbas idris ya yi wa wakilin hassan maina kai na karin bayani dangane da halin da ake ciki biyo bayan harin bamaban da aka ta jiya din a yanzu haka da nake magana da kai alkaluman da muka samu waɗanda suka mutu sun kai kimanin mutane goma sha takwas a duka waannan wurare guda biyu ina mai tabbatar maka cewa yawancinsu su an riga an sallame su saura dai kawai waɗanda suke da cututtuka manyan wanda su ne yanzu suke ajiya kiran da zan yi shine mutane su lura saboda waɗannan mutane sun canza abubuwan su kuma yadda suke kashe mutane yanzu to duk inda aka ga taro ya kamata kamata kada a shiga ciki kai tsaye a tantance a gane menene ake a wurin kuma in an ga wanda ba a yarda da yanayin shi ba a tabbatar an sanar da hukuma so da a ɗauki mataki kai tsaye. To Allah kyauta mutanen Iran sun yi dafifi a tashar jirgin babban birnin kasar domin yi wa mutanen kasar marhabin lale a jirgin farko da ya dawo da mahajjitan kasar. Shugaba Hassan hassan rouhani na cikin sahun dubun dubatan 'yan kasar da suka kasance tashar jirgin tehran inda jirgin na farko ya sauka jirgin da yana dauke da gawarwakin mutane 104 da suka riga mu gidan gaskiya sakamakon turmutsatsin da aka yi daga cikin mutane 464 na jimillar mutanen da suka tafi aikin hajji daga kasar a wannan shekarar ba shakka wannan lamari ya ƙara sa dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasashen biyu ƙasar iran dai ta ce ba laifin kowa ba ne sai na ƙasar Saudiyya na hukun wannan hatsarin domin nuna halin ko wanda ta nuna wannan ne ma ya sa 'yan kasar suka yi ta zanga-zangar lumana a wajen harabar ofishin jakadancin kasar saudi arabia da ke tehran babban birnin kasar iran din babban malamin addini na kasar na iran ayatollah ali kameni ya ce kasar ta saudiya da a ce bata ba da gawawakin 'yan kasar iran din ba to da ta ji ba daidai ba 'yan iran dai na cikin jerin mutane 769 da suka mutu a ƙasar saudiya sakamakon tsin da aka yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Ƙungiyar likitoci masu taimakawa jama'a fi sabilillahi da ake kira turanci Doctors Without Borders sun bayyana cewa sakamakon lugudan wutan da aka yi har na lokaci mai tsawo a arewacin afghanistan ya yi dalilin mutuwar ma'aikatan su tara kana wasu talatin da bakwai sun samu raunuka iri daban-daban ƙungiyar ta ce an kwaye sama da mintuna talatin ana buɗe wuta ta sama sojojin amurka sun ce ba shakka sojojin sun kai hari na ɗan wani takaitaccen lokaci a yankin da asibitin yake wanda kuma ba mamaki hakan ya shafi asibitin mai magana da yawan sojan amurka da ke kasar ta afghanistan kanar birian tribus ya ce wasu ɗaiɗaikun mutane ne suke kai wa harin da karfe biyu da kwata na kasar wannan harin ya yi musabbin yi wa asibitin mummunan ɓanna kuma yanzu haka an fara binciken wannan lamari 'yan sanda a bangladesh sun ce an kashe wani ɗan ƙasar japan arewacin ƙasar a yau asabar wanda wannan shine karo na biyu a cikin sati guda da ake kashe wani ɗan ƙasar waje a ƙasar ta bangladesh 'yan sanda suka ce wasu ne da ke bisa babur suka harbi wannan ɗan taliki kusa da kusa wannan lamari ya faru ne a ƙauyen ƙauniya mahukunta suka ce shi dai wanda aka harban yana aiki ne a wata gona da ke gundumar rangpu wanda ke kilomita 300 daga babban birnin kasar wato zaka wannan na faruwa ne kasar sati guda bayan an kashe wani ɗan kasar italiya mai aikin jin kai a babban birnin kasar sai dai kungiyar isil ta ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan da shi ma'aikacin jin kan wanda asalinsa dan kasar italiya ne sai dai gwamnati ta yi fatali da wannan ikirari na kungiyar ta isil tana cewa ba ƙanshin gaskiya hakan ba zai rasa nasaba da samun wata jikaka tsakanin wanda aka kashe da wasu mutane na daban ba mahukunta a ƙasar austria sun ce an harbe wani ɗan sanda da wani matashi ya yi harbe ɗan sanda da wani matashi bai rasa nasaba da siyasa to amma kuma a waje ɗaya ana danganta shi da aikin ta'addanci matashin dan shekaru goma sha biyar da ba a gane shi ba har yanzu ya harbi dan sandan ne wanda yake aiki a fannin harkokin kuɗi na 'yan sandan ƙasar kuma wannan abin ya faru ne a wajen charge office ɗin 'yan sandan da ke kudancin babban birnin ƙasar wato sydney shi ma dai yaron an harbe shi sakamakon buɗewa juna wata da aka yi da shi da wasu 'yan sandan da suka yi ƙoƙarin kame shi sai dai kawo yanzu an kasa gane asalin wannan yaro amma dai kafofin yada labarai na hasashen cewa ɗan barbaran 'yan yawa ne wanda suke jin yana da ruwa biyu wato ɗan iraki da kurdi kuma an haife shi ne a ƙasar iran wasu mutane da suka ga yadda abin ya faru sun ce sun ji yaron yana taken addini kafin ya harbe dan sandan shi dai ɗan sandan wanda aka bayyana sunansa da curtis cheng ya kwashe shekaru goma sha bakwai yana aiki a ofishin rundunar 'yan sandan new south wales kwamishinan 'yan sandan na wannan yankin andrew sipion ya ce ya kasa gane dalilin da ya sa Curtis ya zamo shine wanda aka kaiwa wannan harin. Labaran duniya kenan kuka saurara. Tauma da labarin faro takon daga jihar Tarabar Najeriya inda jam'iyyar hamayya ta APC a jihar ta mai da martani dangane da shirin ba 'yar takarar gwamnan jam'iyyar Hajiya Aisha Jummai Alasa mukama minista. Shugaban jami'ar APC a jihar Alhaji Hassan Jika Hardo ya ce suna kan bakansu na kalubalantar zaben kuma suna jin ƙanshin nasara. A Najeriya dai kowa ya sani, nan eh, kudancin Najeriya, amma akwai wanda aka bashi minista an yi zaɓe, bayan zaɓe, kafin ana gaban kotu kafin a yanke hukunci aka bashi minista. da aka zo aka tabbatar cewa shi ne ya ci zaɓe ya ajiye kujeransa na eh, minista ya koma ya je karɓi eh, gabnansa wadda mutanensa suka zaɓe shi a kai saboda haka taraba ma cikin najeriya take saboda haka mu ma za a yi hakan din kuma duka wannan ƙari ne kuma lokacin da za ta dawo ta karɓi kujerar nan kuma wani ɗan jam'iyyar APC ne kuma ɗan jihar Taraba ne zai je ya karɓi wannan mukami na minista in Allah yadda. a wurin mu daidai ne ƙarin girma ne kuma nasara ne gare mu nasara ne ga jam'iyyar APC kuma kowa ya tabbata cewa daga hukuncin da aka yanke din nan jam'iyyar APC ita take da rinjaye a jihar Taraba saboda haka ba mu shakkan komai kuma mutane su kwantar da hankalinsu kamar yadda na faɗa an zaɓi sanata aisha a matsayin gabna kuma tana kan bakanta har yau har gobe shari'a kuma tana nan kuma insha Allahu ran bakwai za a bayyanar da ranar da za a yanke sakamako wannan shari'ar da ake yi a Abuja kowa zai ji yanzu ma dai an zura ido ne a ga yadda za ta kaya a shari'ar kujerar gwamnan jihar Taraban da ke cike da sarkakiya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya a bar haɗa marmaka To daga jihar Taraba kuma sai jihar Bauchi inda aka fara kai ruwa rana tsakanin jam'iyyun da suka dunkule a zaben da ya dora shugaba Muhammadu Buhari bisa karagar mulki ga Abdulwahab Muhammad da wani da ake toyawa. Ga dukkan alamu dai kawancen haɗakar jam'iyyun siyasa jihar Bauchi ya fara samun koma baya inda 'yan jam'iyyar CPC ke kukan cewa ana nuna musu wariya. bayan da aka kafa gwamnati sabida haka nema 'ya'yan jam'iyyar ke cewa za su cire tutar apc hajiya hajjar ayuba azare ita ce shugaban mata a cpc wallahi tallahi babu abin da aka yi babu wani abu babu magana ba wani abu sai wata shiriri ta ta sa da wofi wallahi wallahi ina gaya maka babu abin da aka yi sai ma abin da ya karu wallahi na rantsi da Allah na rashin mutunci ba sai abin da ya karu kuma mun ba za mu fasa faɗa ba wallahi zaɓen lokal gamman billahi lazi la ilaha illa huwa la tiyaman fati tiyaman mu na fati na CPC wallahi yayi ruwa yi tsaki duk tiyamomin mu na CPC na CPC su suka zo suka faya aka zaɓi ciyaman na APC ɗin nan billahi na la ilaha illa ko wai yanzu a dawa a da su mutanen wanda suka rike shugabancin CPC yanzu wallahi na ina tare da shi cpc da suka hada da tsohon shugaba sun bayyana yadda kawancen ke tafiya a yanzu da kuma irin matakan da za su dauka. Ni ne Malam Musa Injiniya tsohon ciyar cpc ne da to abubuwan da yake gudana dai a jam'iyyance mu dai ba musamman me gudanarwa saboda mun sai da dan takara bai nasara ba dalilin sa yasa kenan aka ware dan takaran ku na hadakar jam'iyyar eh na hadakawa to yanzu wasu irin matakai kenan za ku dauka eh to matakai na farko din su ne na farko mutumin da ya nuna ba zai da kai ba ko ma gefe ka samu ido jam'iyya ko dama mu Buhari muke yin ta Buhari kuma Allah ba mu nasara ya ci ga kuma dan sun ci ne duk wanda ya san Buhari dai a Najeriya san shi dan sun mu saboda hira ma muke yi da kuma Allah ya taimake mu ya ci nasara na biyu kuma shine tunda ba za su yi tafiya tare da mu ko kuma duk abin da ake ba a bukatar mu sani muka ce to mu sa musu ido akwai lokaci yayi tunda za a zo zaben kananan hukumomi mun an zo zaben kananan hukumomi mu kowa nan za mu rama ana ma barazanar cewa za a cire tutan apc a wannan karamar duk karamar hukumar ita ga duk inda ka jira ba inda za ka tutan jam'iyyar apc in banda rumfata duk cikin gari ta ka zan cire ta Allah zan cire ta in ya so mu sa ido mu gani daga nan zuwa lokacin zaben kananan hukumomi sunana ya haya adamu ita fahimtar mu sai muka ga kamar akwai rashin kwarewa ta shugabannin domin da da kwarewar da za su nemi mutane musamman ma mutanen da suka gina jama'iyyar suke tun cpc suke ta hidimar aka zo aka yi haɗaka to da ba za su ba su ba to akwai wasu matakai da kuka fara dauka matakan su ne ba su wuce tun da nan gaba za a yi zaɓe ba kuma jama'a su ne zaɓe don lokacin zaɓe ya zo muna da majority ga idan muka ina su muka sai da namu muke ga kamar za mu iya bikin ɗinsu sai mi namu su yi nasu. sai dai na yi kokari domin jin ta bakin shugabannin jami'ar apc ya ci tura abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya. kowa ta siyasa bana taimun Baya garin marashi ke za ya zame waki. Ban taki gaskiya ba hili ni ka kariya. Kwalin kuriya na gwamna samun To madalla yanzu mu dai a nan agogo ma a Washington yana cewa karfe goma sha ɗaya da kwata na asuba. The Voice of America. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah muna so ku ba mu tarihin masarautar Kwantagora da ke jihar Naija. Ina ta samo asali da ake cewa sarkin Sudan na Kwantagora sannan sarakuna nawa suka yi mulkin masarautar zuwa yanzu? Mecece dangantakar masarautar da masarautar Sokoto da Gwandu? Wai shin da gaske ne sarki na gwamutse ya yi rawani da harshe da dai sauransu. Masu tambaya Zakari wa Adamu unguwar Usubu Kwantagora shugaban kungiyar a taimaki al'umma kulob reshen jihar Niger da Alhaji Ado Tahir Gani Gwagwale da Abuja da Malam Adamu Alaramba unguwar Usubu Kwantagora. Sai kuma ci gaban amsar tambayar Bulyamunu Gambo kan yadda tura mulkin mallaka suka mulki Najeriya. To bari mu fara da masu neman tarihin masarautar Kwantagora. Kwanan nan mun ba da amsar kusan dukkanin tambayoyin da suka shafi wannan masarautar a amsar tarihin rijiyar nagwamatsi, gwamatsi, in banda abin da ya shafi sarki na gwamatsa kansa. To amma wakilinmu a jihar Niger Mustapha Nasir Batsari ya samo tarihinsa daga walin kwantagora alhaji mu'az hamidu wanda ya ce murna gwamnati dai daudu ne dan sarki atiku ne atiku na sokoto atiku kuma dan usman dan hudu ne shi ne na biyu a cikin dan shehu dan ko shi ne sarki na uku kenan idan an ce shehu dan hudu sarki ne ko da ke bayyana shi sarki bane shi malami ne a ce to bello shi ne na farko to a atiku shi ne na biyu kaji ana cewa bello da atiku da bello eh, shi umarin gwamnati shine ɗaya na goma na sarki atiku sarki musulmi atiku allah ya shi da mu'ujiza na faɗa jarumi ne tun yana ƙarami da ya so ma girma ya yana yaro jihadi ya fito na shehu dan hudu so lokacin da ya so mai zama sauri yana bin su yaƙi aka ga kwazon shi sai aka kai shi gwamnati ya rike gwamnati gari ƙauye ne a san sokoto yamma da sokoto ba wanda turawa ke cewa wai shi ai na gwamnati ya gwamnati mu wannan bature ce wannan <laughs> bature ya ce <laughs> gwamnati sunan ƙauye ne aka ce ya rike wurin to sai aka da in ya dawo sokoto sai a ce na gwamnati ya zo eh na wannan ƙauyen aka manna sunan ƙauye da shi a bambanta shi da sauran umaru da ke wurin shikenan sai ana yaƙi da eh, zamfara sai aka yi shi rike wurin ya rike wurin ya yi yaƙi in ya samu ganima sai ya aiko sokoto ya raba masarakunan fada to yana da wa ahmadu to ahmadu din nan ya ga in ya kuskure ya bari yaron ne ya taso fada suka san shi to ta ya samu sarauta shi kuma yana so shi sai suna zuga sarki musulmi na lokacin suka ce to ka faji labarin umaru a gabas in ka bari ya yi karhi to ko ka rasa nan ko a yi wani daula gabas da kai wanda zai ruhe sokoto kenan shi kenan ce to shi kenan aka ce waziri je ya kamo shi yana da biyayya sarkin musulmi ya ce ka zo ka zo sokoto sai je ya je aka ce to ya je zauna wurin uwan shi aka kyale shi ba ba shi wani aiki ba ba a ce mashi komi ba ya gaji da zama sai ya fahimta dai akwai bakin ciki tsakanin shi da yan uwan shi sai ya nemi izini ya je wurin halliru sarkin wandu. kawun shi aka ce ya tafi da ya je ya faɗa ma kawun shi kaji kaji ya ce to ba komai haka muke a kyale su to shi bai iya zama kurum sai ce to eh, akwai 'ya'yan malam dando a bidda ya je ya gane su dama suna faɗa tsakanin su ya je ya ga ba zai iya sasanta su ba sai ya wuce nasarawa akwai kuma wani dakare da katsina ta aiko nasarawa na lafiya na lafiya to ya zauna nan abin da bai yi ba suka gyara nasu zama sai ya dawo yana da aboki masa ba shi ma mayaƙi ne dan dando abidda suna ta faɗa suna zuwa abin nan raraka da shi eh, har zuwa nan mina ko ta da sauransu duk da nan duk ana ana ya ana yakin nasu na musulunci ne koko wani abu ne da suke yaki daban to eh, ni fahimta na ba su zo su yaɗa musulunci ba na gwamnati dai amma saboda ya yaƙi ya duk sarakunan ga na ƙauye da ya cimma ya haɗa kansu an zauna lahiya malamai sun biyo shi sun tabbatar da musulunci a wurin in ya samu na lada tunan sai samu ya dai zo ne ya samu guzuri ya samu dakaru masu yaƙi masu kyau ya koma sokoto ya yaƙi yan wanshi ya zama sarki musulmi eh, mm. shi na gwamnati a ina ne ƙarshen shi kasance to bai bai yaƙi ba tunda bai kai yadda yake bukata da shiri kowa gida ba to sai yana da aboki a can kasan da karkari zuru kenan eh, amma ba zuru gari ba shi fakai fakai fakai shi wannan shi ma tashin su daya yakan zo ma kwanta wurin gaishe shi koma to sai fitina ya tashi mutanen zuru suka ta mashi da fitina sai ya nemi gudunmuwan na gwamnati ya je aka yi yaƙi Eh, ya ci su wasu suka gudu manyan-manyan suka gudu sai ya bi su suka wuce can kasan kambari to a nan ne ya bi su ya yaƙe su ya ko a kama su ko a yaƙe su a kashe su sai rashin lafiya kama su sai ya rasu a nan a wani eh, anaba eh, nan ne ya mutu sai kuma amsar tambayar bilyamuni gambo kan yadda turawa suka yi mulkin mallaka Idan an tuna Dr. Salisu Bala mai ba da amsar wannan tambayar ya fara bayyana cewa manyan kamfanoni na daga cikin abubuwan da turawa mulkin mallakar suka yi amfani da su ya ce. Duk yankin da ka je na ƙasar Afirka za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin rike tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta ɓangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci. misali akwai british east africa company wanda aka kafa shi a gabacin afirka a shekara ta dubu ɗaya takwas da tamanin da takwas wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar kenya ta dawo ƙarƙashin mulkin birtaniya har zuwa shekara ta dubu ɗaya takwas da casa'in da uku sannan akwai british south africa company bsac kuma an kafa su a shekara ta dubu ɗaya takwas da tamanin da tara ƙarƙashin jagorancin wani da ake ce masa tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari kamar a arewacin najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba sannan shi lalugat ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin afirka wato area da ya shafi zanzibar kenan mm. amma abin bai tasiri ba mm. haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin yamurai inda ba su da sarakuna shi ma bai yi tasiri ba amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin najeriya ta hanyar amfani da shi lallugat wanda shi lallugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki sannan sun amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leken asiri da aka ba su. na cewa ga irin makaman da mutanen afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan hmm. saboda haka suke amfani da sababbin makamai na bindigogi da zamani wanda babu su a kasashen afirka hmm. suka dinga murkushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan kasar hausa da yaƙi suka kashe mutane suka kwashe kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi kuma sun zo sun tadda ƙasar hausa akwai mutane malamai waɗanda suke ɗabbaga ayyuka irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irin su a yankin afirka hmm. sannan sun yi amfani da jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar afirka ɗin dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ruwa ba zai bari tura su ketare ba da yawa sun halaka a wannan yanki na kokarin tsallakawa mm. bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi mm. misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashen su don su bautar da su akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan. Mm. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da mu na shiyar Naija Mustapha Nasir Batsari da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To, Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga muhimman kanin labarai. mahukunta a najeriya sun ce mutane goma sha hudu ne suka mutu kana ɗaya suka samu rauni sakamakon bom ɗin da ya tashi a sassa biyu na babban birnin ƙasar wato abuja waɗannan bamaban dai sun tashi ne a yanya da kuma kuje sai dai kawai yanzu ba wani ko wata ƙungiya ta ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin sai dai mutane suna danganta shi da ƙungiyar boko haram wannan tashin bom din na daren jiya ya biyo bayan wanda ya faru shekaran jiya ne inda wasu mata yan kunar bakin wake suka tara da nasu bom din a maiduguri fadar gwamnatin jihar borno inda su ma suka hallaka mutane goma sha hudu kana talatin da tara suka samu rauni iri daban-daban mai magana da yawan sojan kasan ya ce ba kowa ba ne ya aikata wannan aika-aikan illa ya kungiyar nan ta boko haram mutanen iran sun yi dafifi a tashan jirgin babban birnin kasar domin yi wa mutanen kasar marhabin lale a jirgin farko da ya dawo da majitan kasar shugaba hassan rauhani na cikin sahun dubun dubatan 'yan kasar da suka kasance tashin jirgin tehran din inda jirgin na farko ya sauka jirgin dai yana dauke da gawarwaki na mutane goma mm, mutane 104 ne da suka riga mu gidan gaskiya sakamakon turmutsin da aka yi daga cikin mutane 464 na jimillar mutanen da suka tafi aikin haji daga kasar a wannan shekarar ba shakka wannan lamari ya karasawa dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen biyu ƙasar iraq dai ta ce ba laifin kowa ba ne sai kasar ta saudiya na ukun wannan hatsarin domin nuna halin ko ohon da ta nuna wannan ne ma ya sa 'yan ƙasar suka yi ta zanga-zangar lumana a wajen harabar koshin jakadancin saudiya da ke tehran a babban birnin kasar ta iran ƙungiyar likitocin nan masu taimakawa jama'a fi sabilillahi da ake kira da turanci doctors without borders sun bayyana cewa sakamakon lugudan wutan da aka yi har na lokaci mai tsawo arewacin afghanistan ya yi dalilin mutuwar ma'aikatan su tara kana wasu 37 sun samu munan rauni kungiyar ta ce an kwashe sama da mintuna talatin ana buɗe wuta ta sama sojojin amurka suka ce ba shakka sojojinsu sun kai hari na dan wani takaitaccen lokaci a yankin da asibitin yake wanda kuma ba mamakin hakan ya shafi asibitin to a gaishe ka da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga hajiya hafsat marshal domin auren yar autatta sadiya allah ba sadiya da angonta suleiman hakurin zaman tare da zuri'a mai amfani sai kuma gaisuwar ta'aziya ga kabila biram da kuma ilahirin al'ummar jihar plateau domin rasuwar daya daga cikin tsofaffin 'yan siyasa a jihar unguwa na tuchelon allah ba da dangana mu kuma kyautata namu karshen a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.